an kana zamani malin wa banin kawai don yana da dukiya da ‘ya'ya sai ya girman kai ga barin imani da Allah da manzansa.